alamomin ciwon sanyin mara na mata sanyin mata wanda ake yadawa da jima'i idan wannan ne karin farko na ziyartar ka shafin mu to ka danna subscribe domin samun shirye-shirye mu da zarar mun saka su idan kana son ka san yadda ake dauke da ciwon sanyi ko kuma yadda ake magance ciwon sanyi to ka kalli wannan bidiyon na tun daga farko har zuwa ƙarshen sa alama ta farko da za ta tabbatar kana ko kana ɗauke da ciwon sanyin jiki fitar ruwa daga farji ruwan mai kauri ko siriri kalar madara ko koron ruwa daga farji wato daga lokacin da kika ga wani ruwa mai kauri ko mara kauri ko kuma kalar madara yana fita daga farji to lallai kina ɗauke da ciwon sanyi wuraje masu kurar ruwa da fashewa a farji musamman wurin da fani yake rufewa idan kika ga wasu kuraje sun fito a farjinki kuma suna tsoron ruwa musamman kuma inda farjin ke ke rufe wato tabbas kina dauke da ciwon sa shi kananan kuraje a farji ko cikin farji shi ma wannan alama ce da take tabbatar da kina dauke da ciwon sanyi radadin zaki a lokacin yin fisari wato lokacin da kika je kina fisari za ki rinka jin zaki wannan ma alama ce da ke tabbatar da kina dauke da ciwon sanyi jin zafi cikin farin lokacin jima'i shi ma wannan alama ce da ke tabbatar da kina dauke da ciwon sanyi zubar jinin al'ada mai yawa ko zuwan jinin al'ada mai wasa wato akan lokacin da ya saba zuwa ba wato za ki dinga ganin al'adar ki tana zuwa a lokacin da ba lokacin da kika saba wannan ma alama ce da take tabbatar da kina dauke da ciwon sanyi sai kuma ciwon mara zazzaɓi ciwon kai dukansu waɗannan alamomi ne da suke tabbatar da kina ɗauke da ciwon sanyi murar makoshi wato makogoro ki ringa jin mura a makogoro ne. ita ma wannan alama ce da take tabbatar da kina ɗauke da ciwon sanyi kasala wato raunin jiki ki da jin baki jin karfi a jikin ki wannan ma alama ce da take tabbatar da kina ɗauke da ciwon sanyi zubar jini lokacin saduwa Shima wannan alama ce da take tabbatar da kina dauke da ciwon sanyi dakushewar sha'awa ko rashin sha'awa ko daukewar ni'ima bushewa farji kaikayin farji warin farji da wayi mai karfi kumburin farji da yin cawur gudawa ko rashin ganin wata alama daga cikin waɗannan alamomi da muka bayyana a sama. na tabbatar da cewa kina dauke da ah, ciwon sanyi abubuwan da za ki kuma don magance ciwon sanyi suna nan da yawa